أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دا خدوك وطن شوالكو hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 25 ga watan 5 miladiya 2022 Allah tabaraka wata'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa har yanzu dai ba mu gushe ba muna cikin wannan goron sallah da ake magana kan kisoshi 63 daga cikin kisoshin azzalumai Allah ka tsare mu daga zalunci kuma kare mu daga cikin daga azzalumai yau za mu yi magana ne akan kalamun nafisin ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wannan wata magana ce mai tsada suna da daraja matuƙa wanda ya kamata kowa ya santa kuma ya tsare ta ya kiyaye ta a cikin zuciyar shi ya rika tunani a kanta kuma sannan a gama ganan nan kullum tana tafiya a kan gabobin mutum Shi ne shine a ahammiya da yawa mun sha karanta malaman tarbiyya na cewa ba wai manufa kawai ta tsaya ne akan mutum ya karanta littafi a cikin sutur ba a'a ka karanta min as-suturi ila as-suduri ila al-jawarih wato mutum ya karanta daga shekarar littafi sannan ya rika tunanin abin da ya karanta a cikin zukata sannan kuma a rika ganin shi akan gabobin mutane da yawa wani lokaci mukan karanta abu mun san shi ba mu san shi ba wai ba mu sani ba amma kuma ba ya mana tasiri menene illan shine zukatan sun riga sun kekashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yayi magana zukata kan kekashe kuma zukata sukan yi tsatsa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam zukata sukan yi tsatsa kamar yanda kasancewa karfe yakan yi tsatsa sabai suka tambaya menene maganin wannan tsatsan yace yawan karatun Alkur'ani? idan mutum yana karanta qur'ani yana tadabburi to sai ya fitar da wannan tsatsan wani daga cikin magabata ya ce idan ka aje karfe a ya dade ya abun nan dinsa baka bibiyarsa to ko zaka tare yi tsatsa amma idan kana bibiyarsa kana kulawa da shi kana abun nan sai ga tsatsan nan koda ta faru ka goge ta ka cire ta to kama haka zukata suke Na haka dole suna bukatan su sani a rika sanar da su ana nuna masu ana karantar da su ana fahimtar da su to wannan tsatsan in Allah ya taimake mutum sai ta fita daga cikin wannan dattin sai zama ta ya fita daga cikin zukata don haka wannan maganan tana da muhimmanci qala rahimahullahu ta'ala ga abin da ibnul qayyim ce. qalu yace wa kam akabbat nihim eh, wannan fitnatul fisq ru'usan ala manakhiriha fil jahim yace so nawa da yawa wato fitinan fasikanci wannan fasikanci da ake magana na laifuka marasa kyau so da yawa ta kifa wasu kawuna akan karan hancinsu cikin wuta kenan a ce kama a ce ta kifa mutum a wuta so da yawa fitinan fasikanci ta kifa wasu rayuka a kan fuskokinsu kan karan hancinsu a cikin wuta saboda girmanta wasu lamatum ila makasatil azabil Ali? ta zama ita ta jama mutane ko ta miƙa su ko ta ja suka gangara zuwa ga fama ko fuskantan azaba mai radadi wa jarra'atuhum baina tabaqin nar kuusal jahannam sannan ta sanya su sai ka ce wa jarra atum ai wannan baina ai a tsibakin nari Usal hamim ta sanya su dole suka rika kwankwada a can cikin wato matakan wuta shi shine hawa hawa amma na ƙasa tsaba ƙasa yake saboda aka can wasu mutanen a can ƙasa ƙasan wuta ta dalilin fitina ya sa dole suka rika ɗaukar suna ɗaukan kofuna wanda suke cike da ruwan zafi suna kwankwada don dole saboda masifa sun shiga karkashin wuta an kai su can ƙasa-ƙasa na wuta sannan kuma an ba su kofunan ruwan zafi suna sha dole saboda fitina irin wannan da aka yi magana baya ta luwati da kuma sauran fahisha da aka yi wa kam akhrajat man sha Allahu min al-ilmi wad-din so nawa irin wannan fitina ta wannan fasikanci take fitar da wanda Allah ya so wanda Allah bai so shi ba wanda Allah ya kare shi ba zai fada ba amma duk wanda Allah bai taimake shi ba to wannan fitinan takan fitar da shi daga ilimi ma ilimin shi ma ya bace abin da ya sani ya boye domin zunubi mummunai daga cikin illolin zunubi wanda muka karanta cikin wancan littafin nuru taqwa wa zulmatul almenene ma wa zulmatul ma'asi a ciki cewa ya daga cikin fitinar zunubi ya dolantar da mutum ya zama na maimakon ga ilimi ya gane tangaram sai kullum ya kara zurfi ya kara zurfi ya kara zurfi kawai ta bacewa wannan fitina ce ta abin nan waddin shi kanshi addinin mutum ya koma ya ɗauke shi ya mai rikon sa kai nan kashi ya sako-sako da shi saboda ai Allah ba zai so wanda zai ma azaba ba kuma ya kusance shi wanda aka kaddara shi dan wuta ne to kullum fa ƙara nisa yake daga Allah ba zai yiwu Allah ya bar shi rika zuwa ma kusa da shi ba kuma mutum yana fita daga wannan ilimin ku ji masifan inda take da tsanani zai fita daga wannan ilimin ko ya fita daga wannan addinin cikin sauƙi ka kurozi sha'arati min al'ajin kamar yadda za ka tsama gashi daga gari yanzu idan misali aka kwaba gari sai aka ga wani gashi a ciki aka zo zara wannan gashi akwai wahala to ba wahala kenan yake fita daga addini saboda wannan fitina kwata-kwata wanda ke wannan alfasha ta luwaɗi da sauran alfashar da aka yi magana na mutanen lot zai fita daga addini cikin sauƙi kamar yadda ake zara gashi daga cikin kwababben gari in a za a yi waina sai aka ga wani zare-zare a ciki ko aka ga wani gashi in za a cire shi daga ciki akwai wahala cikin sauƙi yake fita to aka shi ma wannan ke fita daga addini ba tare da ya sani ba ba tare da ya yi la'akari ba in ma an yi ƙoƙarin a fahimtar da shi kuma ba zai gane ba yasa ka ce maku wannan magana ce na nafis ta ibn al wanda ya kamata kowa ya kan lura da ita wa kam azalat min ni'ma so nawa wannan fitinan zunubin take sa a ɗebe ni'ima da mutane na cikin jin daɗi suna cikin ni'ima suna cikin walwala da annashuwa da sun koma suka fara wannan alfasha waɗanda aka lissafo duk cikin hadisan nan ana nan ko za ku ga ni'iman da suke ciki ta kuce ta tafi ta basu da ana cikin ni'ima yanzu nima ta tafi wa ahallat min niqma daga nan sai abu ya juya sai dai azaba ta sauko kuma da ana cikin ni'ima hayatun ragada haya rayuwa ta jin daɗi a koma rayuwa ta jin kunci wannan kuka wannan hamma kowa na cikin wani hali wannan ya kai bisa gwiwa wannan ya kai kwance ma saboda masifa ma'anawiyat yani an kai ga wannan halin so nawa wa kama anzalat min maqalin mimma qali izzihi azizan fa huwa min al-azali so nawa mimma qali so nawa take sauke mutumin da yake da hankali da yana kan kololuwar ɗaukaka? ana ganin shi mai daraja azizan fa idha huwa min al-azali sai ya koma cikin kaskanta sai ya koma cikin ya zama ƙasƙantacce yanzu wanda da can ake ganin shi a ji tsoro in yayi magana a ruga ma'anawiyat amma sai ya koma kaskantacce yanzu ana zunguran mai hanci ma bai iya yin komi so nawa yi an yi da yawa wada'at min sharifin rafi'il qadri wal mansib wulakanta mutumin da da an san shi yana da matsayi babba yana da daraja yana da mukami babba a koma fa'iza huwa fi asfalis safili sai ka kanshi ya koma mafi kaskancin kaskanci ku duba wanda yanzu nake baku misali wanda kun san shi ma tun da ma yanzu ma kowa ma yana iya faɗi tun da an ce gashi na jaridu wanda da gwamnati in za ta yi abun nan sai ta kira shi sai an magana da shi ya zo shi zai aje ganin shi ma ya zama matsala sai gashi yanzu an ɗauro shi da hanko saboda ya ci masu kuɗi ya ɗabi kayan su neman a samu wani abu ya sa an wulakanta kujerar da ake takama da ita yanzu an bar ta kenan dama ta kare. aka ce a ƙara saboda abin nan mutum za ka zo aka je aka jawo abin da aka rakito aka rakito aka rakito duk da wani lokaci matsalar najeriya ma maganin ta kawai kaka shiga ma kai zaman ka gefe kawai ka shuru domin wani abin za ka ga wani abin da ka bi shi in ka ga an yi faɗa da wancan da wancan ƙarshen ta in ka bi ka bi sai ka ga kuma akwai abin da ya haɗa faɗa shi ma wanda ya faɗan an ƙima yadda yake so ne to kaga ta ganin ina za ka gane inda matsala take duk inda ka bi matsaloli ne ba iyaka wannan ya je ya ce ba mu ya ce ba za a ba da bai ce to za ka gani sai a yi faɗa shi ma ɗin hawa ya hawa hawa hawa hawa amma hawa musiba ce na makaranta innal hawa na minal hawa kuli basmuhu fa idza hawaita hawa nan. Ya ce son rai bin abin da ka ga dama hawa minal hawa daga wulaƙanta ne asalin hawa kule basmuhu juyan sunan akai wasu suka ce nunul hawani masruqa wai nunul hawa din hawan sace ta akai hawa ta sace nunun din hawan ta koma ta maida ta gida yace to shikenan asalin hawa daga hawan ne sai aka dauke mata nunun din ta ita hawan ta koma hawa amma asalin hawan daga hawa ne sai aka kwace nunun din ta ita to saboda aka ta dawo hawa to a ce fa idza laqita hawan fa idza in kai hawa in duk lokacin da kai hawa laqita hawanan to zaka gamu da hawan ne innal hawa min al hawan quli basmuhu fa idza laqita hawa laqita hawanan inna fa zan ka samu hawan nan da ka zo zaka zai hawan zaka gansu a ne dama yan uwan juna ne gida ɗaya suke sai ita wannan suka yi fada ta kwace mata nunun ita hawa ita hawan ta kwace ba ta kwace ma hawa nunun din da to in kai hawa kawai za ka gamu da hawan irinsu gidansu ɗaya dama duk sadda ka yi son rai ka jira wulakanci shi ne kawai dunkulallen magana in kai abin da ka ga dama to ka jira ku abin da ba ka so ya same ka sai ka ga wulakancin da sai ka sha mamaki amma ina suna ma ji kai dai ka ji yadda kanka kawai mhm. ai karatun abdulmalik ko damballa da aka zo aka wurgar da shi aka wurgar da shi a masallacin su tabbala aka ce dai a. aka kore daga waje aka ce to su kulle masallacinsu in shi a ba su da masallaci na mutane suke kwata to yanzu a su tamballa kore da kore aka fitar da shi aka kai cikin rana aka jefar da shi ya ce oho dai ya ce bari ya ci gaba da karatu to abdulmalik ai duk mutanen sun gudu ya ce mala'iku suna ji ya ci gaba da karatu ko a rana mala'iku na ji yau da kwata ga ya ci gaba da karatun shi oh gashi da dai za ta ba ƙara shiga wani kwandon an mutu a ciki furus mana an mutu a cikin wannan kwallon idan Allah ya sayar da yi. an tafi ta latsare mu saboda haka wannan idan dai mutum ya bi wannan hawa za ta zo so da yawa ku kalli magana wa wada'at mir sharifin rafi'in ta wulakanta mutumin da da yake yana da daraja yana da matsayi rafi'il kadri, mai matsayi babba wal bi da mukami fa idza huwa fi asfali safili sai gasha an mai da shi mafi kaskancin kaskanci wa kam kashafat min aura so nawa zunubi yake sa asiri ya tonu da can mutum an rufa mai asiri al'aurar shi a boye ta dalilin zunubi yanzu shi kenan sai a buɗe al'aura sai zunubi ya dawo kwata-kwata mutum a ga al'aurar shi wa hadathat min raw'a so nawa zunubi ke sama mutum firgici ya zauna cikin tsoro kullum in leda mata ta motsa ya kasa bacci wa qabad min alamin so da yawa zunubi yakan ba mutum radadi a zuciya saboda mutum ya san yayi ba daidai ba dan haka da ya ji kaza zai ji hankalin shi yana tashi ba har da Hausa ke cewa ba wai mai kaza aljihu bai jimirin as to mai kaza aljihu da ya ji as Allah goboro ka san as ya kake ka kori kaza a garin ku eh <laughs> kuka ga za ku ce shi ina in kazan nan ne ka ce shi ba za ta je koyi na baki tafiya za ta yi don ba a sunan korar ta kenan mai ta ina kaza za ta kora mage za ka kora ta za ka ce shi aka kuke yi ka lalle dan murro <laughs> to nan ba haka ba mu san wannan ba kaza asalin abun korarta da kiranta duk koyaushe dabbobi kowace da yadda ake kiranta ta zo da yadda ake koranta ta tafi mu a nan ba mu san shi ba ba shi shanu ba shanu ta za in za ta zo to ya za ka ce in za ka kira ta kamata dawa sai ka faɗi mana yau sai ka haka da hannu to tana ganin ka ne ta da idan take gefe eh daga haka in suna bayan gida fa suna can bayi suna lungu kana so yanzu su jiga ka ka zo da dawa shi shi shi shi shi lalle dan baro <laughs> hello hello aga buje ka je ka tambaya alhaji su eh suna da mi daga kiyo ko mai an gada a gidan ku katar da kiyo a gida a can garu ko kada da yawon sai kaji a <laughs> a ɗauwar kawai wai ai za ka yi wasu haka da hannu ai za su gani su kaji da wasu haka da hannu to ai suna gani amma wanda suke can baya ai so kake su zo da safe ka saba ba su dawa yanzu kana so yanzu ka kira su dukkan su fito na cikin kurki ma masu kwanci suna da 'ya'yansa a ciki sun je suna suna kwancin kwai to yanzu sun ji sautin mai gida ya fito zai ba su abinci ba za ka kira su duk su rugo da gudu har da na cikin kwanci su su ci abinci ba to zai ka ce masa ya ya ka da du? <laughs> suna da wayo fa gaskiya da sun ga ɗaya tazo sai su zo <laughs> eh ka ce masu to za ka kira ma jafa ta zo eh mistress sai <laughs> zo to ya sa ita ka gane kiran da ita ba ta gani ne da kace zai zauna baka zari ba ne da kace wai miss <laughs> miss miss to da haka wannan abun nan ne gaga da haka ahadathat wa aqabat wa ahallat min nadamin so da yawa za su zo su haifan mutum da nadama wata rana ya fara nadama wa kam adramat min narin min nari hasaratin ahraqat fiha al-akbat so nawa ishi wannan laifin yake kunno ma mutum wuta ta nadama wadda za ta rika kona mai zuciya bayan abin ya riga ya wuce shine nan adramat a kunna wuta kamar ka sa sha ka kunno to in ka kunno wuta ta taso tana ci bal bal na ran kenan to wannan masifan ta wannan laifukan so nawa suke kunno wuta da hasaratin amma wutan bakin ciki da damuwa a harakat fi hal akbar wanda zukata sukan kone hanta ta kan kone ita ce akbar wanda hantan mai wannan abin zai ji hantan shi za ta fashe so nawa wa azhabat qadran kana lil abdi inda Allah wa fi qulubil ibad wannan shi ma yafi kowane muni so nawa wannan musiba take zubar da matsayin da da mutum yake da shi wurin Allah da wanda yake da shi a zukatan bayan Allah so nawa wannan zunubi yake zubar da shi Don mutum yana wannan alfasha farko sai matsayinsa ya zube wurin Allah da Allah na girmama shi yana cewa yana son shi yanzu ya ce baya son shi matsayin ya zube sannan bayan Allah kuma da suna ganin darajar shi su ma yanzu wannan matsayin ya zube wa kam jalabat min jahdil bala so nawa wannan masifa take jawo ma mutum wahala na masifu kala daban-daban wannan masifa ta zo bai gama da ita ba wannan ta zo wannan masifa ta zo bai gama da ita ba wannan ta zo ta yadda duk abin da ya rike ma sai ya lalace kai ko tsaron kaya aka sa shi wurinsa ya rushe da ya tafi sai wani ya zo sai komi ya tafi daidai shi ko da ya dawo sai komi ya rushe aka yake wannan masifa shi tace jahadul bala shi yasa ake neman tsari da ita Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa darki shiqa wa su'il qada wa shamatati al'ada ga sunan zaku gansu to wannan masifan duk sai ta jawo waɗancan abin da aka ce ka rika neman tsari da su guda hudu duk sai ta jawo masu jahdil bala wa darki shiqa kun gansu nan wato wannan masifa ta jarabawa daga wannan wahalan ibtila'at su faru wa darki shaqai sannan kuma da nutsewa ta rashin arziki na duniya da na lahira wa su'il qada'i da mummunan ƙarshe, Allah ka tsare mu daga waɗannan abubuwa wa mata ada sannan kuma abokan gaba su koma su ne mutun dariya musiba ta kai musibar da yau abokan gaba shi kun san idan mutum ya yi wani abu wanda za a ce misali laifi yake samu ko da za a ladabtar da shi a jiki a yi ta bugun shi to wallahi abin da yake samu na zuciya ya gano yanzu yau abokan gaba sun samu nasara kan shi ya fi mai ciwo da wannan wannan azabar da yake sha ta jiki masifa ce sosai yau abokin gaban ka ya gano ka, sai dai kuma wallan ne kuma to ban san koko me walle ina me walle hmm, ban san da zan ce muku da Hausa ha su gano mi ganin damanka ganin bayan mutum ko ya zama ka rushe a gaban abokin gabanka ne ya zama duk wani matsayi duk wani abu yanzu da yau ka rushe gaba daya baka da sauran wani abu kuma abokin gabanka shi ya gano haka yau gaba daya ka rushe baka da wata kima baka da wani daraja baka da kima ya gano wallanka kenan an gano yau ya gano abokin gaban ka baka da abin da zaka iya faɗi a gaban shi duk maganan da zaka faɗi ya ce to na dai ran nan sai ka koma kai tsit duk abin da zaka faɗi baka da wata magana gaban abokin gaba ai kaga masiba ta kai masiba kuma ya san abun fili tangaram ba wani wanda ake shakka balle in ya faɗi ma ka ce ƙarya yake bai san da shi ba ai ya za ga wani daga cikin magabata da wani ya zo yana zagin shi ma yana ta zagin shi ya gama zagin shi yana cikin zagin shi ma aka kusa kaiwa wajen ɗalibansa ya tsaya ce bari mu tsaya nan ka ƙarasa domin kada mu shiga cikin mutane na wani ma wani ganganci faɗi ya dinga faɗi ya dinga faɗi shi kuma ya ji duk iya abin da ya faɗin nan ƙarya ne ba ko ɗaya da yake aikatawa ya ce bayan ya gama ya ce ka gama ya ce ya gama ya ce to alhamdulillah waɗannan abubuwa da kake faɗi ni iya sani na ban san su ba idan ko da gaske ne kake yi to ina fata Allah ya gafarta man su idan ƙarya kai kuma kake yi man waɗannan abubuwan ina fata kai ma Allah ya gafarta ma ya ce kuma sannan na gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda ni dai iya sani na duk abin da ka faɗin nan kace ina aikatawa ban san su ba ban taba aikata su ba amma kaga sai Allah ya rufa man asiri kuma wanda nike yi tsakanin ni da shi kuma bai sanar da kai su ba saboda haka na gode ma Allah wanda ni ya sani tsakanin ni da shi kuma bai bari ka sani ba yaya to kai kuma yin daga ce kai in abin nan ne ka ƙarya kuma kai Allah gafarta ma kai kuma in to ya kaga wannan to naka in ka bari yau abokin gabanka ya gano wallanka ya gano inda kake ka shiga uku to bai gane ba ma yana zuwa ya ƙarya balle ya gano komi to shi yasa ake neman tsari daga waɗannan abun guda hudu ya zama cikin addu'a ka akwai su ka rika roƙon Allah min jahdil bala'i wa darki shaqa'i wa su'il qada'i wa shamatatil ada yau abokin gaban ka ya rike ma dariya zaka ji zafin wannan abun fiye da yanda kake tunani abin zai ma ciyo ya fito ko to zunubin nan irin na mutanen Lu da wannan masifa irin ta, duk sai ta sa wannan abun ya faru da mutum to kai ka gaya min yadda za a ji daɗin rayuwa ga wannan wannan masifa ta lullube ya fito ko wa shamatatil ada fa qalla an yufariqaha zawalu ni'ma ay aw fuja'atu nima, aw tahwilu afiya aw turuqi baliya zai wahala wanda ya shiga cikin wannan halin a ce ya rabu da gushewar nima ko yaushe nima da ya samu da ta bashi wace irin nima ce ya samu ta dama wannan a gani ya tafi ya je ya samo kuɗi biskini kai ka je ka samo kuɗi na ka zo da bacci yanzu kai ne ba za ta ta gudu sai wani ana maganar gudun ne ba za ka yi wacce kai <laughs> kuma ga zuwa da wuri ya riga kowa zuwa ko zai wata wacce sai wala ga kai na yau ya riga shi da yawa ko har da kai kai din ka riga yi su zuwa nan yau na yau na ne zai same ku to <laughs> to shi ke na tafi haka da dai ko ba ya zo ko yaushe zo tun da dai bacci ai ka kama shi yau mhm. da haka wannan shine ne nan ɗinsu ya ce da wahala ka ga wannan masifan gushewar ni'ima ta rabu da ita in dai tana nan to gushe wafo ja'atu ni'ima kuma masifa ta faɗo sadda ba a zato ba a tsammani to abu ne sananne da wahala ka ga haka bai faru ba auta wilo afiya ko da mutum yana zaune lafiya lau lami lami lafiya lau abin ya juya a koma daga cikin addu'o'i fa wanda aka fi so ka yawaita yi bayan wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ku yawaita mafi girman addu'ar da Allah ya so bayansa su rika yi sosai su rika roƙon shi shine is'aluhu al'afiya ku rika cewa Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiya ka rika roƙon wannan cikin addu'a ka koyaushe kana addu'a kar ka rika gamawa ka roƙon wannan Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya shi yasa ummul mu'minin ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Ramadan in an samu lailatul qadr me za ta roƙa ita kice Allahumma inni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan baffansa wanda yake so Abbas radiyallahu anhu ya tambaye shi ya ce ni dan uwanka ne ko ya man wata addu'a wadda take da mahimmanci da za ta amfane ni a duniya da lahira ya ce is'alul katika cewa Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya ya ce fa innaka in a'taytahuma faqad aflahta rika roƙon Allah al'afu wal afiya ya ce idan aka baka waɗannan guda biyun in dai Allah ya azurta ka da waɗannan abubuwan guda biyu ka rabauta ka gama samun babban rabo al'afu wal afiya aka ce ne mafificin girma addan da za a yi ku duba cikin wabilu sayi za ku gani malam ya yi magana shi dai nafsu malam ya yi magana can cikin wabilu sayi yake cewa mafi girman addan da za ka rika roko al'afu wa lafiya ku rika roƙon al'afu wa afiya na gaya muku abana cin ilmiya so da aka mutum ya rika yin addu'a wannan yana Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya fa innaka in ataytahuma idan aka baka wannan abun guda biyu faqad aflahta fara bauta kenan ya fito da aka wannan to su ko wannan za ta samu mutum fuja'a nafma aw wilo afiya kun gani wannan afiya sai a kwace ta aw turuqi baliya ko ko masifu ba dare ba ba rana ba mutum ya tashi da safe masifa ya tashi da daddare masifa ya kwana cikin masifa kullum wannan duk masifa ce au hudusi raziya ko kuma faruwan rashin mutunci raziya shine mutum ya tozarta faɗowar tozarci da wulakanci sai ta samu mutum walau sa'alta ai sa'alatin na'am mallari azalaki subhanallah yace da ni'imomi suna magana ni'iman da aka yi ma mutum ta girma ta matsayi ta masifa da za ka tambaye su ka ce wai ya yasa kuke gudun wane kuke tserewa daga wuri kaza kuke gudun su wane wani kam ka tambayi masifu su kuma mallari a dallaki menene yake kawo ki yake fas ki fado wal humum wal ahzan da damuwa da bakin ciki da suna magana ka tambaye su mallari jalabaka mike jawo ka ka zo kan mutane mike sa ka fado والوجه ايكو والعافيه ما الذي ابعدك وجنبك ladhi da zaka tambayi zaman lafiya zama cikin kubuta da ciwo da komi a tambaya a ce me yasa ka nisanci mutane ka koma nesa wasatar da rufin asiri mallazi kashafaka yaya aka yi da mutum yana rufe an rufe mai asiri me yasa yanzu aka ɓoye yanzu ka zo ka buɗo komi washamsa washamsa iman mallari kawwaraka da za a tambayi wato rana ko hasken imani wanda yake cikin zukata mallari kawwaraka min ya ɗauke hasken ka yanzu ka buce da kana da haske ka koma ba haske walwaja da za a tambayi fuskan mutum mallari arhaba nuraka wa kashafaka menene abin da ya sa fuska da kina da haske muna ganin ki da walwala da jin daɗi yanzu aka kuranya wannan hasken ya tafi wal haya haka na rayuwa mallari kaddaraka menene ya gurbata ka da kana rayuwa mai jin daɗi ko na tafiya daidai wai yaya aka yi yanzu rayuwar nan ta burkuce wa izzatun nafs da za ka tambayi mutum mai daraja da wanda yake da matsayi kowa na ganin shi girmama shi ya darajanta shi da za a tambayi wannan matsayin mallari azallaka yaya aka yanzu ka kaskanta wabil hawan ba'da al-ikram baddalaka yanzu sai aka koma bayan da mutum na da daraja da matsayi yanzu ya kaskanta kuma ya koma bayan da ana karrama shi ya tozarta yanzu ba a ganin girman shi mallari baddalaka ni ya canza ka ya ka dawo haka kun ji tambayoyin ko ajabatka bi lisanil hali itibaran to da waɗannan abun Allah ka tsare mu da waɗannan abun da lisanul hal ɗinsu tun da ba mutane ba ne balle su yi magana wani abu ne da turanci aka yi magana an yi personifying ɗinsu an ɗauke su an maida su personification suke ce mashi abin da bai da rai ka ɗauko shi kamar kana mai magana kana mai da shi kamar rayayye wannan da lisanul hal nasu za a ce su yi magana da ansan da za su baka za su nuna ma itibaran wajen magana su ansa su baka in lam tajid bil maqali hiwaran ko da ba za su iya baka amsa baki da baki ba to da lisanul hal din su za su gaya maka su ce harihi wallahi ba da jinayat jinayatil ishqi ala ashabihi wannan masifa ta faru ne saboda irin ciyon wancan soyayya ta banza da waɗannan suka yi makansu sun koma sun bi inda ba sa su ba an ce su so yan uwansu abokan aurensu maza su auri mata mata su auri maza sai suka koma mata su yanzu musahaka suke suna maɗigo da yawa ne kuna ji kuma kun jijji malamai da yawa suna magana wannan ya ce an kira shi an gaya mai wani ya zo gidan shi kawai sai dai tarar da mata shi ita da wata matan a ɗaki kan gadon shi da wane ne wane ne abun ba ya kirgo a irin wannan lokaci kuma da suna ɓoyewa yanzu har alamomi suke wanda da an gansu ma an gane yan musahaka ne mata suma ma mazan suna da joint ɗinsu suna da abubuwansu da group suna da group group da suke shige-shigensu can suna waɗannan miyagun miyagun ayyuka saboda haka duka waɗannan matsayi sai su zube a zai su baka an sa hiwaran wallahi ba'du jinayatul iski ala ashabiha abin da sa muka koma nan ko wani abu suka faru wato laifuffuka ne da aka yi irin na wannan mummunan soyayya law kanu kalun da suna da hankali za su ba da amsa Fatilka buyutuhum khawiya bima zalamu wanga gidajensu nan ai yanzu kun gani duk wannan masifan da aka aka faɗi ai ta same su domin ga gidajensu nan yau ba kowa ciki an rusa gidajen sun mutu gaba daya ai bima zalamu saboda zaluncin da suka yi inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamun waɗannan bayanai da ake yi duka abubuwan lura ne amma fa ba kowa zai gane ba sai waɗanda suka sani waɗanda suka san abin da ya cancanta a gaya maku a gaya masu ko suka yi aiki da shi su ne suke gane waɗannan shi ne aka ce inna fi zalika li qaumin ya'lamun ga waɗannan abubuwa wato wannan abu da ake magana akwai abun lura amma ba kowa ke ganewa ba sai waɗanda suka san Allah suka san abin da ya cancanta su sani muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu qultu malam yace wallahi innaha la mau'izatun yace kun ga wannan abin da aka karanta kamata ya kowa ya je gida ya ƙara duba shi da kai shi ka je ka gani da kanka ya ce wallahi wannan maganan da aka faɗi ta ibn al-qayyim dama an ce mana kalamun ne na fis ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala to sai ya ce wannan maganan da aka gama faɗin nan tun daga farko hannan ya ce wallahi inna hala mau'iza wannan wani wa'azi ne babba tuktabu bi ma'iz zahabi ala safahatil qulub wanda ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari akan don dandamal abin zukata kamata ya inda zai shiga zukata to a rubuta shi ma da ruwan zinariya akan zukata saboda zukata in suka rike wannan to insha Allah tabaraka wa ta'ala sun tsira masu zukatan nan suka ji wannan abin suka yi amfani da shi ya taso ya rika shiga cikin gabobinsu suna tunani nisba yunihim suka sanya shi gaban idanun suna la'akari da shi to insha Allah sun tsira ya fito ko bal wa tuktabu ma'il uyun yace kai wannan abu ne ma wanda ya kamata a rubuta shi da ruwan marmaro ruwa mai kyau wanda za a iya ajewa ma ajallaha min mau'iza kai me ya kai wannan wa'azi girma wannan wa'azi ne babba yana da girma da a ce zukata akwai zukata masu rikewa ko kuma akwai zukata waɗanda yake za su lura da abin da aka yi magana wa ma'ahlaha min kalamin me ya kai daɗin wannan magana wannan magana ce mai mahimmanci wanda ya kamata kowa ya santa kuma ya kamata kowa ya riƙe ta ya lura da ita kuma shi yasa daɗin abin ana karatu ne kowa ga littafi na mafi aksariya ko da kowa bai da shi amma dai abin da muke sa rai mafi yawancin ku suna da littafi sau da aka yi mutum ya je ba zai cewa ne ya gaya masa ba kawai ce mun karanta ga wasu maganganu na na ibn qayyim masu tsada sai ka rike su wa ma ablaghuha mi ya kai kololuwan wannan kaiwa min nasihatin mi ya kai girman sauraren wannan nasiha wannan wa'azi lau anna bil qulubi hayat da a ce akwai rayuwa a zukata da dai zukatan mu raye suke suna raye to da wannan ya isa ya zama wa'azi babba Allah ka raya mana zukatan mu dan tsarkin sunayen kafin dai mu haɗu da kai ya Allah ka sa zukatan nan su zama rayayyun zukata wanda za su rike abin da za su rike kafin mu hadu da Allah dan tsarkin sunayensa limannihi wa karamihi innahu waliyyu zalika wal qadir alayhi aizatul makan wurin su waɗannan da aka halaka yadda wurin da aka halaka su ya zama abin wazi ba su kansu ba wurin ma da aka halaka sun, wurin wa'azi ne har yanzu saboda masifar da suka sha aqulu wa shahat iradatullahi ta'ala wa hikmatihi wato iradatullahi wa iradatullahi ta'ala wa hikmatuhu wato Allah tabaraka wa ta'ala hikima nufinsa da hikimansa ta so ta hukunta cewa an turuka lana makana qura lutin ila mina Allah ya bar mana wannan wurin na waɗannan mutanen Lut wannan garuruwa nasu wannan wurin yana nan ila yaumina hada har yau din nan sanda malam ke rubutu kai har yanzu ma wa huwa al makan al musamma bil bahr al mayyit wato shine wannan wuri da kuke jin ana ce mai baharul mayyit inda suke ce ma tura ke ce ma dead sea yanzu shine wannan izatan lana dan wannan wuri ya zama abun wazi gare mu ai faftadahu bidhalika fadihatan an kunyata su a wannan wurin sun kunyata wani irin abun kunya la ha zailun babu wani abu da zai iya lullube ta ko an sa kaman dabba ce ba bindin in akuya ce ko dabba ce tana da bindin da sai rufe mata abun kunya to zu wannan ba abun kunyan da zai ba abun da zai rufe masa wannan abun kunya wala yasturu halailun dare ma bai rufe ba kaga ko mutum da inda daddare ne ka ganshi cikin duhu baka ga komi ba in dabba ce ta sa bindin ta rufe baka ga komai ba to in ba bindin ba an yanke an yanke wannan kai kuma cikin dare kana cikin duhu ba rara sai ga an sa haske tangaran an kunno ka to su waɗannan kamar haka akai masu babu wani abu da za su rufe mutuncinsu babu wani abu da za su tsare kunyar su sun kunyata iya kunyata an bayyana su inna fi zalika laayatin lil mutawassimin wato wannan abubuwa ai akwai wasu irin ayoyi alamomi abubuwan wa'azi lil mutawassimin ga mutanen da suke masu tunani ko masu lura da abubuwa su ne mutawassimin wanda za su kalli abu su tunani su kalle shi da idan basira ai alamatu lil mutafakkirin an-nazirin alamomi ne ga waɗanda suke tunani masu lura da abubuwa wa qala qatada lil mu'tabirin shi yace masu lura da abubuwa su ne mu'tabirin su ne mutawassimin a'izatun liman ya ati min ba'dihim wannan wa'azi ne mai girma ga duk wanda za su zo bayan waɗannan mutane za su ga abin wa'azi babba ai ai ba'dihim qala ta'ala ai wa innaha labisabilun muqim wannan hanya ce wadda take miƙaƙƙa tana nan ana bi ta wurin an ba su ga sunan su zama hanyar da mutane za su rika bi kuma ba za ta bushe ba tana nan ko da yaushe naka za su zo su ga abin da ke faruwa kuma su bi hanya alhijir aya ta saba'in da shida ƙalar imamu shaukani rahimahullahu ta'ala ya ne ƙura ƙaumi ana nufin wannan garin na mutanen lutin yana nan ala tsariƙin sabitin yana nan akan hanya wadda take tabbatatta wahiyar tsariƙu min almadinati ila sham hanya ce wadda tana nan in ka fito daga madina za ka sha hanyar na nan za a same ta fa inna salika fi hadhihi tsariq duk wanda ya bi wannan hanya ya murru bi tilkal qura zai wuce wannan gari zai ga wannan gari da mummunan halin da suka shiga Allah ka tsare ni wannan bayani na Imam Shaukani yana nan cikin Fatawul Qadir nashi juz'i na uku shafi na 139 ga wanda ke so ya duba inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin wannan al'amari da ake karanta mana akwai abun lura sai dai ga mu'mine waɗanda suke masu tunani a inna hadha al-qura hadhihi al-qura wa atharaha wannan abun garin shi wannan garin da gurabun waɗannan mutanen da aka yi magana a kansu ya tabi rubiha ahlul iman wato masu imani suna lura da su fa innal mu'minina min al ibad mu'minai daga cikin bayi waɗanda ake ce masu mu'minai humul ladina ya'tabiruna shahidu yushahidunahu min al athar ne waɗanda suke lura da abin da suke gani na gurbin wasu ga waɗannan sun yi ɓanna, an halaka su ga waɗannan sun yi laifi an dammara su ga waɗannan sun yi kaza an yi gaje-gaje da garin su an rurusa su ana so masu hankali su lura da wannan al'amari don kar su maimaita domin in sun yi wannan abun abin da ya same su zai same su al'ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab domin ana karanta kissa ko ana ba da labari to ba ana magana ba ne abun ya tsaya akan wancan da abin ya same su a ana yi ne dan mu mu ji dan kada mu maimaita irin wannan laifi abin da ya same su ya same mu wa gashi nan ba mu ji ba kun ga da yadda abubuwa suke ta ƙara lalacewa kullum abin ma ƙara lalacewa ke mu dai ba mu lura da yanzu dai a yanzu dai kam sai dai mu ce Allahul musta'an wa alaihi tukulan ma dai musiba kam kullum in dai za ka tashi ka taurara ka ji labarai ko ka ji wasu maganganu to sai ka ji wata sabuwar ma'asawiyat abubuwan bakan tare da bakin ciki sai ka ji sababbi sun faru kullum sai ka ji sababbi kafin ka ji abin da zai faranta ma rai yanzu guda biyar in dai kai mai sauraron komi ne yana tabbatar ma kaji wanda ke bata ma guda ɗari ka ga wannan musiba ce duk abin da ka sani san nan yanzu ya lalace sai dai wanda Allah ya so in kai maganan wuta a ce wuta su ka jiya fa wani ce manye wai ka wai lalacewa hatta kai wai yanzu wai a cikin unguwanni wai har masu gidan kallo wai su ma wai kokari suke wai su kai kuɗi wai a ɗauke wuta saboda su an ɗauke kuji ku fa maganan nan wai masu kallo sai su je su kai kuɗi ofishin masu abin nan din wuta wai su ɗauke wutar unguwa gaba ɗaya saboda su su zo a zo wurin su ai kallo su a kashe wutar la haula wala quwwata illa billah wannan wani irin zalunci ne wani irin cuta ce wace irin yaudara ne da cin amana al'umma wai a kai masu kuɗi fa malam bakar kaji ba wai a kai kuɗi wai su ɗauke wuta saboda su ƴan ƙwallon an ɗauke wuta masu so su kalli ƙwallo to za su zo wurin su kalla inda wuta za su tsaya gidajen su kalla to ba kowa zai iya sayan janareto ba su ma masu janareto su kai kuɗi in ana kunna wuta ba za a sayi janareto ba su ma to shi kenan komai dai ya zama abin nan ba yanzu zai barawo sai dai wanda aka kama shi ma wata ramuwa barawon ke kamo barawon in suka haɗu ba su raba ba kawai shi kenan ya faɗi ma mutane ya ce ya kama barawo aka ga wannan masifa ina abin nan al'umma na cikin wahala ka ka rasa ma menene dalili kana zaune a ɗauke wuta kana kwanci a ɗauke wuta kan wata rana ma sai a ɗauke zai da daddare gaba ɗaya sai da safa kawo sanda kake bukata haske sanda ake jin tsoro sanda ba a son duhu sanda sai gaba ɗaya ka gama abun nan ɗinka da sassafe sai su kawo sai ka fita wani ma sai daɗe bai ga wutar ba saboda da sassafe shi ya fita wurin aiki an kawo sanda zai dawo da daddare yana shigowa ce yanzu yanzu suka ɗauke kwana cikin duhu saboda haka haka za a yi ta juyawa a yi ta juyawa kafin wani ya ga wuta zai an daɗe idan in an kunna wani wuri da janareto yana ga har da wanda ba sa zuwa masallaci da su ga gansu ga wani liman kawai sun wuce can sun je sun sa caji da wa wuta a ce wai har abu ya lalace wai sai dai a ce wai mai wai a ka to sau da aka ta yi na ma za a biyo ba ma san ta yin da za a biyo ba wannan faɗa sai dai a roƙi Allah ta baraka wa ta'ala ya kawo fita ya fi ƙarfin domin abin da aka ce mutane kowa kawai sai yadda ba daidai ba yake so ai wannan shine tamamul inqilab an samu inqilabul mawazin asbaha al-haqqu batilan wal batilu haqqan an wayi gari gaskiya ta zama ƙarya ƙarya ta zama gaskiya Allah ya tsare mu Allah ya sa dai abun nan ba haka bane isha'atu ne amma dai in ya zama haka kam da gaske a wannan ƙasar nan ta lalace wallahi abubuwa sun lalace ina ne saboda haka abun nan ne wa sabata bi zalika anna Allah ta'ala abqa amakinahum saboda haka wannan yasa abu ya tabbata cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya bar wuraren waɗannan mutanen ne ai lil izzati wal itiba saboda ya zama wa'azi ya zama abun lura kowa ya rika kallon waɗannan abubuwa mau'izatu lil muttaqina wa inzaran lil mujrimin ya zama wa'azi abun gargadi ga masu tsoron Allah wanda ya ji tsoron Allah sai ya canza tunaninsa ya canza irin waɗannan abubuwan wa inzaran lil mujrimin kuma ya zama gargadi ga masu laifin wanda suke aikata laifin su kuma su ji tsoron Allah in za su bari su bari qala ta'ala wa qad qala ta'ala falamma jaa amruna yayin da al'amarin mu yazo na halaka su ja'alna 'aliyaha safilaha sai muka dauki saman garin muka dawo da shi ƙasa aka juya wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin manzulin aka nan muka yi masu ruwan duwatsu daga sama daga wasu irin duwatsu da aka mulmula na wuta mulmulallu kowa da nashi musawwamatan inda rabbika wanda aka yi masu alama daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala kowa an ma duwatsun nan alama kowane zuwa ga wani dan wani dan wani kowa da nashi da sunan shi da alama aka ce wa mahiya hiya min adh-dhalimin bi wannan abu kuma da aka yi laysa bi ba'idin wa mahiya wa mahiya bi ba'idin min al dhalimin ba abu bane wanda za a ce yayi nesa ga zalumai duk wanda ya zalunci to wannan abun shi ma yana nan kusa zai same shi gab yake da ya samu wasu azzaluman wanda suka yi zalunci suratul hud shi ta ba wannan abun nan ne wa abin nan ba wannan hud ne ba ha'un ha'un guda bai ce hudu hu ba mu ba wannan ha'un din na ɗaya kuskure ne a ga allura da abin suratu hud ne kawai ya fito ko aya ta tamanin da biyu zuwa aya ta tamanin da uku ai wa mahiya ai alhijara wannan duwatsun da aka wurgi waɗancan ba nesa suke ba ai min kulli zalimin min az-zalamati bi ba'i ba nesa yake ba daga kowane zalimi duk wanda ya zalunci ya rayu akan yana ta yin zaluncin nan to ba fa nesa yake ba da azaba ta sauko zuwa gare shi ta taba shi hum li zulmihim musahiquna laha su saboda zaluncin su sun cancanci wannan azaba su sun yi sun yi abin da sun cancanci a saukan masa da azaba ta dalilin wannan zaluncin nasu wa qala suddi shi kuma yace ay min zulmatil arab illam yu'minu wa yu'azzabu biha min zalamatil arab kenan ko daga cikin azzalumai na larabawa kenan da aka ce wa ma hiya min azzalimin to yana nufin azzalumai na larabawa in yu'minu in ba su yi imani ba domin hanyar nan suna gani komi suna gani abinda aka yi masu suna gani tawayen da suka yi ta dalilin nan sun sani to in ba su yi imani ba fa yu'azzabu biha za a azabtar da su ta dalilin da wannan abu wa akhraja ibnu jarir imam mufassirin kenan ibnu jarir at-tabari wa abu shaykh wa ibn abi hatim an qatada dukkan su sun fitar da magana daga imam Katada? Kala. min zalimi hadhihi al umma yace daga cikin azzaluman wannan al'umma azzaluman wannan al'umma wannan magana tana nan cikin fatawul qadir fa naka wannan magana da muke karanta ya jama'a ku lura da ita gargadi ne li kulli fahishin da duk wani wanda yake wata alfasha yake yayi Allah tabaraka wa ta'ala an yahlikahu Allah Allah kada Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka shi ya ji tsoro kada wannan masifa ta yi dalilin Allah zai halaka shi wa yantaqima minhu Allah tabaraka wa ta'ala ya masa azaba wa asbata tibbu ay ahadisan wato malaman likita abun nan ba sun tabbatar da cewa anna fahishatal luwaq wato ita wannan malaman likita kawai a likitance ma an tabbatar da cewa wannan alfasha ta lutsiya ta wannan babban fasadi tusibu murtakibaha takan kama tana sa ta dalilin mai yin ta ya kamu da wasu ciwo bi amradin khabitha da wasu irin rashin lafiya masu muni idan mutum yana wannan fahisha ta liwafi ya zama homo ne shi homosexual yana yin wannan mummunan banna ko yana yin wannan fahisha mata ne suna yin alfashan musahaka shi kuma maɗigo ake ce mai da wannan yaren wannan fitinan da masu yin ta suke aikatawa in ba su batta ba to za a kama su da wata irin wasu irin cututtuka masu yanzu ko da ba shari'a da ba za a kama su a masu hukunci ba to jikinsu da suke wannan alfashar da shi zai sa wata masifa ta kama su bi amradin khabisa da wasu rashin lafiya masu muni ka aid kaman cutar wannan aid din da ake magana ko ita kadai ta isa wa ghairuhu da waninsa za su kamu da cututtuka na daban-daban mafi karanci shine wannan cutar ta HIV AIDS wa sadaka annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya annabi ya riga ya faɗi kuma annabi ya faɗi gaskiya yace lam tazhar al fahishatu fi qaumin qattu wasu alfasha ba ta faru ba a cikin al'umma da ɗai a ce alfasha ta yawaita a cikin al'umma hatta yu'linu biha har mutane su bayyana wannan bannan su ta yi ba sa jin kunya kowa bai jin kunyan koma kowa illa fa shafihim ta'un face sai an samu wata irin annoba ciwo da za a yi ta mutuwa ya faru wal auja da cututtuka wanda ba san maganin su ba allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw wanda ba a san waɗannan cututtukan ba cikin kakanninsu da suka wuce iyaye na da can da suka riga suka mutu su ba san ciyan ba to idan wannan ta faru za a samu wannan ya fito ko hukumul islam fi man ya'malu qaw amala qaumi lutin to menene hukuncin musulunci ga masu wannan aikin saboda mu goma wurin ko lamma kana luwatu aktharu isman wa aqba yayin da wannan alfasha ta kasance luwadin nan ita ce mafi yawanci abun nan bane mafi yawan aiki da muni wajen zunubi da muninsa wa kanat mafsadatuhu min a'zamil mafasidi kuma banna shi ta kasance mafi girman banna kanat uqubatuhu fi dunya wal akhirati min a'zami al uqubati to haka azabar sama ladabin da za a yi mai yin wannan mummunan banna to ya fi girma mai muni ne a nan duniya ma da lahira wa huwa a'zamu inda Allah min az-zina bin nisa wannan luwatin nan da wannan maɗigo bannan da ake yi laifinsu a wurin Allah ya fi muni fiye da zina da za a yi da mata wanda ya luwaɗi laifin shi a wurin Allah ya fi laifin wanda ya zina ya fito qala ibn rahimahullah ta'ala ga dai gordon namu nan zai ƙara abu na din mu bayan can ce lam yabtali Allah subhanahu wa ta'ala bi hadhihi kabira qabla qaum nut ahadan min al Allah tabaraka wa ta'ala bai jarrabi wasu mutane ba da wannan mummunan zunubi gabanin mutanen lut Allah bai jarrabe kowa da wannan masifa ba daga cikin halittar duniya gaba daya babu wanda aka jarrabe su da wannan masifa gabanin mutanen lut wa aqabahum uqubatan dan haka ne kuma da aka zo suka yi wannan laifi mutanen lut an yi masu wata irin azaba lam yu'aqibaha ahadan ghayrahum wanda azabar da ba ta bai ma kowa kuma irin ta ba haka nan a nan duniya kenan haka in an je lahira mutanen lut za a yi masu azabar da babu wani wanda ake ma azaba irin tasu ya fito ko wa jama'a alaihim min anwa'i ay al-uqubati Allah tabaraka wa ta'ala ya hada masu nau'uka daban-daban na azaba min al-ihlaki an halaka su gaba daya wa qallaba diyari wa qalbi diyarihim wa qallaba diyarahum sanaka juya gidajensu suka aka dauki sama ta koma kasa wa khasafa bihim sannan ban haka nan aka shafe ƙasa da su wa rajamahum bil hijarati as sama'i sannan aka jajjefe su daga wasu duwatsu mulmulallu da aka taho da su daga sama wa nakala bihim nakalan saboda haka aka yi masu wata irin ladabtarwa lam yankilhu bi ummatin siwahu wanda ba taɓa yi wata al'umma in ba su ba wannan masifa azaba ba Allah ka tsare mu wa zalika li azami mafsadati hadhihi jarima wannan duka an yi masu haka ne saboda girman wannan laifi babban laifi ne mara kyau allati takadu al ardu an tamina min jawanibiha wanda ƙasa ita kanta tana kusa ta faɗo ta ɓalle daga gefe-gefen ta ta faɗo ta karkace ta zube idza umilat alaiha idan aka aikata wannan mummunan alfasha a kanta ku ji ƙasa fa sai ta yi kamar ta ɓantare ta faffaɗa ƙasa-ƙasa saboda an yi wannan magana alfasha wa harubul mala'ika ji sannan idan wannan masifa ta faru wani namiji ya bi wani namiji ko wata mace ta bi wata mace wanda shine sabon a cikin wannan al'umma dan ayan faɗi can jiya cewa al'ummomi sun yi waɗancan goma wannan al'umma sai ta kara da ɗaya shine musahaka ko na mata da mata to wannan masifan lokacin da ɗiya mace ta kama ɗiya mace ta hau ko namiji ya kama ɗan uwan shi namiji ya irin wannan hawan musiban wannan jarima jarima qabiha jiddan shani'a fazi'a mai muni mara kyau wanda suka yi wannan dalilin wannan mala'iku ma sukan gudu ila qataris samawati wal ard daga sasannin sama da ƙasa idza shahaduha in suka ga ana wannan albasha khashyatan nuzulil adab ala ahliha wa tusiba wa yusibahum ma hum saboda tsoron kada wanda suka yi wannan laifin mazifa ta sauko ta fado su ma su shiga cikin masifa su da su, ruwansu mala'iku ba sa ci ba sa sha wala tana kahun ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba sa aure ba sa jima'i to kuma wasu su ja masu masifa naka idan mala'iku suka ga wannan alfasha na faruwa a doron kasa sukan fita da gudu su koma sama saboda tsoron kada masifa ta fado ta hada da su wa yusibahum mahum wa tadarra'u al-ardu ila rabbiha tabaraka wa ta'ala ƙasa kuma takan yi kuka ta kai kuka wurin Allah ta ce ya Allah ba ruwana ne, ba ruwana tana kankan da kai saboda kada a ce me yasa ta bari akai akan ta bata komi ba shine wa tazarra'u ay wata tadra'u al-ard ay ila rabbiha tabaaraka wa ta'ala wa takadu al-jibal tazulu amma makaniha duwatsu su kansu sukan yi kaman su ba wurin da suke su rushe kai ya jama'a wannan masifa Allah ka raba mu da wannan masifa Allah kada ka hada mu wanda ma aka jarrabe su da wannan muna masu adda muna roƙo Allah ya sa su gane wannan masifa ba ta da kyau su bari kafin mutuwa ta same su duwatsu su kansu sukan yi kusa su bar wurin da suke a kakkafen nan su gudu saboda masifan wannan luwadi na ana yin tadoron ƙasa to dai wanda zai yi ji ya ji ya bari ko wanda zai bari wanda kuma zai ci gaba da yi to sai ya tayi ala basira ya fito intaha an muhammad bin al-munkadir anna khalid bin al-walid an ruwaito ruwayan hadisi daga Muhammad bin al-Munkadir anna Khalid bin al-Walid wato Khalid bin Walid kataba ila Abi Bakr siddiq radiyallahu anhu shi Khalid kun san dai wane ne Khalid komandan yaki ne shi kuma ya rubuta takarda zuwa ga wato shugaban musulmai a khalifatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace annahu wajada rajulan fi ba'd nawahil madina yankahu kama tunkahu al-mar'a ay ka kama tunkahul mar'a ce ya samu wani mutum a can gefen Madina ana takashi kamar yadda ake mamace kamar yadda ake zama tsakanin namiji da mace to yau ya kama wani mutum wani namiji dan uwan shi ne mai kamar yadda ake yi da mace da namiji saboda haka ya za a yi da wannan wa jama'a abubakar lidhalika ashabar rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka sai abubakar ya ce to wannan abu ba a san shi ba lokacin manzon Allah ba taba kawo wani bai wannan banna to yanzu abu ya zo sabo saboda haka bari a tara sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin hukunci za a zartar ma wannan mai wannan banna minhum ali bin abi talib a cikin su akwai ali bin abi talib radiyallahu anhu fa qala ali sai ali aka tambaye shi me ka gani domin kana cikin masanan wannan al'umma me zaka ce قال إن هذا ذنب لم تعمل لم تعلمكم لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة yace wannan laifi ne lam ta'mal bihi umma illa umma wahida babu wata al'umma da ta taba yi shi sai al'umma guda ɗaya ita ce al'ummar lu fa fa'ala Allahu bihim ma qad alimtum Allah tabaaraka wa ta'ala ya yayi masu yanda kuma kun sani mun karanta Qur'ani mun gani saboda duka jigajigan sabon manzon Allah malam yanzu mu a ce wani abu ya taru a kira mutane aka kira wani ma wani ma in ya zo ya faɗi wata magana ku duba wannan magana sahabbai da aka kira su kawai ali bin abi talib bai tsaya ya kawo masu aya bai tsaya ya ce abu ne wanda kuma kun sani tunda kowa an san makarantun qur'ani sun karanta qur'ani nan gaba da baya sun karanta sun san komi saboda haka abu ne can garam sun san shi saboda haka abu ne wanda kun sani saboda haka ni nan kada alimtum ai kuma kun sani abin nan dinsu ai fa fa'ala bihim ai ma qad alimtum ara an yahriqu yuhraqu wa bin nar yace ina ganin kawai Khalid a rubuta mai amsa kawai wannan takarda da ya rubuto amsa shine wannan da ya kama to ya kone shi da wuta da ran shi kawai sa shi a wuta babbake shi gaba ɗaya mutu wani zai ce to ai ba wa ya ce ma in laifi ya kai laifi shi Ali bin Abi Talib waɗanda suka zo suka bi shi daga ƙarshe ba sai da ya babbake su da wuta ba aka ce ai an ce kada kowa ya azaba da wuta sai mai ita ya ce wannan laifin su dama kamata ɗan wutan ne ya kamata su zama ta kawai tun daga nan su shige ciki ai wani abun yakan taso ne da wani dalilin wani ya taso wani dalilin ya ta da wani saboda wani abu in ya zo ba a tuno wani in ma an ce wannan darar ne wannan darar to irtaqibu akhaffa dararaini ba shikenan ba irtikaba akhaffa dararaini wajib aka ce in wannan abu matsala ne wannan matsala ne baya da za a samu wannan sai an bito ta wata matsalar sai a duba ga wanda ya fi sauki a hau kawai a buge a maganin shi ba barin wannan da wannan a ce don wancan a kyale wani wannan banna ne wannan ma banna ne ba makawa wacce tafi sauki to sai a wadda tafi sauki ya fito ko kuma dama ba da wani abin nan ma ai dar'ul mafasid ma tuqaddam ala jalbil manasa idan ga banna ga banna ba amfanin za a fara kallo ba fara rushe barnai tukuna sannan sai kawo amfani in an ce akwai amfani za mu samu fa'ida wannan watakila ta musulunta amma yanzu irin ta su rika zagi gaban haba mu kwaɗe su tukuna wanda zai musulunta Allah ya so musulunta musulunta daga baya shine amfanin da za a samu daga baya ga banna sai mun tura banna sannan mu ne tunanin amfani a wani amfani za a yi abu ne ka'ida ce usuliya a fili an sani abun nan ba dar'ul mafasid tuqaddam ala jalbil masalih ko abun nan ne sai an tura banna ake samun maslaha ina amfanin bana bare na <laughs> to <laughs> to abu ne fa kamar rana ai rigizi wallahi wannan matsalar kamar rana take tangaram take yadda ka san rana haka take ba da wani rikici sai kawai wasu sun su kawo rikici kawai su kawo rikici da abu an karanta ga tarihi ka karanta shi wanda muke maganan nan Khalid bin Walid mun karanta a tarihi da aka yi maganan suwar min hayati sahaba musulma guda ɗaya aka taba a wani wuri aka yi mata wulakanci don tana musulma ta ce walal islam ta ce wayo kai tona musulunci musulunci ya tare ma abun nan Khalid bin Walid ya ji sakon nan cewa Allah ya sanar da shi cewa ga wata musulma guda ɗaya a ƙasar kafirai sun mata wulakanci saboda abun nan dinsa ya rubuta takarda ya ce musulman nan da aka yi mata wulakanci yana son a karrama ta a ɗauko ta baro garin a dawo da ita garin musulmai tana ana girmama ta ana darajanta ta akan abun nan in kau ba haka ba saboda dalilinta zai shirya yaƙi farkon sojojin na nan ƙarshen su na can garin kuma ya ce kuma wallahi sai an dinga faɗa kan ta har sai in an kwato ta gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je wani yaƙi gashin ba shi gashin shi shi Khalid bin Walid din yana da shi a cikin hular shi cikin abun nan sa lokacin da annabi ya hajjatul wada ya raba gashinsa sai aka yi mai aski ya ce wannan ta ba wannan wannan kadiyar da ka san yara ƙananan 'yan firamare sun santa ya raba gashin shi ya ce a ba kabila kaza ya raba gashin sai ya ce a ba kabila kaza saboda an gano asar nashi gurbin jikinsa da tufafinsa ma suna ma mutane amfani idan ba a da lafiya aka saka rigar shi a ruwa ma aka sha tsaya warki wasu abu an hana su ne don ka koma ana bautan wasu abubuwa kawai daga baya gashin sa aka ce wata sai ta dinga tsoma a ruwa tana ba har gashin yayi da khalid bin walid ya tuna da gashin shi kuma an bashi shi ma nashi kason ya saka cikin hular shi hulan nan ta faɗi da gashin aka dinga faɗa aka ce mai an ci nasara ya khalid an gama yaƙi ya ce ba gama yaƙi ba gashin manzala na cikin kafirai in baro shi can ya gama sai na nemo hulan nan da gashi nan yake ciki na ɗauko shi daga garin kafirai kafin bai ba zan baro gashin manzala a garin ba to wannan ya ka gani tane eh, ne kawai sai dai su ta sun samu kwali ba kwali ne magana ba da yanzu ne ma ake magana kwali da can magabata ba ruwansu da kwali kawai mai ka sani ne magana ba kwalin banza ba da za ka iya samu a banza shi ne kwali A kwali ba ne karatu kuma ba mai karya ana nan ana tafiya ana nan ana tafiya dan dan ka ma zai gano in ka sani in baka sani ba wallahi sai ya gane wata rana akwai ana tashi kuma za ku gani to da ka shi dai abun to da ka abubuwa ne mu rika karanta tarihin musulunci muna ganin yadda matsayin musuluncin nan yake da kuma yadda matsayin jigajigan sahabban manzon Allah suka ɗaukai, da mu kuma yanzu yadda muka ɗaukai rikon sa kainan kashi kuma na san dai in maganar son a samu wanda za su musulunta ne ko a samu karuwar musulunci ba wanda ya kai manzon Allah ko sahabbansa son yin haka nan ba wanda ya kai su wannan haka ba shi bane mafita ba shi bane manufa da ka rayu da mutane ɗari waɗanda ba su ma san kima addini ba su san darajar koyo ba gara ka rayu da guda goma wanda suka san me ake yi ba yuyun ban kwashe-kwashen banza au bashi ina ne don haka wannan shi ne abin nan ɗinsu eh, ina muka yi ma ai so da aka fa'ajima ai ra'ayu fa'ajima ra'ayu sahabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala dalika da ka sai ra'ayin sahabbai suka taru akan haka gaba daya wannan da aka kama nan suka ce a ji a kone shi a kone shi kawai a huta ونقل عن أبي Abdullahi bin بن الحاج رحمه الله تعالى قال وعقوبة اللائط عندنا suka ce su azabar da za a yi mai luwaɗi a wurinsu haddan ne ka zina su a masabinsu suka ce haddi za a yi mai kamar ya yi zina mi'atu jalda in kana gairu muhsin sai ya tunde bai taba aure ba warrajamu in kana muhsinan sai suka ce a jefe shi kuma in ya taba aure kawai a jefe shi su a wurinsu wa qila uqubatullah yati an yulqa min shahiqin wasu suka ce kai azabar dai wanda za a yi matsan luwaɗi shine a jeho shi daga wani katon gini kamar yanzu a je nndc sai a ɗaga shi kawai daga can a jeho shi ta ka sannan bayan an jeho shi wa turma alaihi hijara sannan a ci gaba da zubo duwatsu kuma dama an tara duwatsu bayan an jeho shi ko ya mutu a yi ta ma gawan duwatsu na su faffashe kama azaba allahu qauma lutin kamar yadda Allah ya ma mutanen Lut azaba wa hadha qawl ibn Abbas radiyallahu anhuma wannan shine fassarar da Abdullahi dan Abbas ya bada to yanzu da za a zo fa wannan kadai fa sai ga wani ya balle yayi can wani ya balle yayi can wani ma ya ce a bari kawai ai ba rashin wayewa ne ma yin haka nan to da ka gani duk abin da aka dauko yanzu an samu abu ne fili kamar rana amma sai a samu wani kawai fito da rigima kawai koma gefe ya ta faɗin maganganun da ya ga dama su kuma gabaye kwanduna su tabi suna ce suna kabbara ma ba su ma san me ko abin da yake faɗin ba sa ganewa da wani zai fito daga wurin ka ce mai to yi man bayanin maganan da ka jiyo ma wurin malamin wallahi wani bai rike komai ba da ake magana ma bacci yake sai ya ji an yi kabbara shi ma ce Allahu akbar kawai tashi ya tashi daga bacci matsayacin bai san ma abin da aka ce ba malamin maganan da ya ma wallahi wani bai zai iya faɗin ta ba na ba karatu to a ke nan ma to ina su suka zani tun da ba abin da ake gaba daga qultu wallazi nassa ala rajabin la'iq min al'a'imma daga cikin wanda suka yi nassi akan a jefe wanne mai luwaɗi daga cikin jigajigai da ake magana a kansu wanda ake abin nan ɗinsu a shafi'i wa ahmad wa fa'ifatun qalu su cewa suka yi bi anna Allah ita kai wanda aka kama da wannan alfasha yurjamu kawai a jefe shi sawa'un kana muhsinan aula duk ɗaya ne ma ya taba aure ko bai taba aure ba kawai a jefe shi a huta da shi fatajju bi hadisi suka yi hujja da wannan hadisin da aka ce man wajadtumuhu ya'malu amala qauma lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi suka ce hadisin cewa bai gware kowa ba cewa eh, wanda duk kuka same shi yana aikata irin wannan aikin na mutanen lut to ku kashe mai yin da wanda ake mawa ku kashe su gaba daya to a kashe su wa ba abu hanifa shi ko imam abu hanifa ya tafi ne ila anna allah ita shi mai wannan luwatsin nan yulqa min shahiqi jabalin shi a samu wani dutse mai kololuwa a jeho shi daga can kun ga fa imam abu hanifa a jeho shi wa yutba'u bil hijara bi da duwatsu bayan an jeho shi a rarrabke shi da duwatsu kama ko ila bi qaumi lut kamar yadda aka yi mutanen lut wa li qawlihi ta'ala kuma da magana Allah da aka ce wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'i wannan azaba ba nesa take ba ga azzalumai tunda ko yayi shi ma yayi zalunci ba nesa take ba ai mai kun ji ko kun ji an gani aqulu malan yace wa min ajali wa min ajali zalika saboda haka ne ma saboda wannan masifan babba ce da tsoron kar ta faru saddal islamul manafiza musulunci ya rufe kowace kafa kowace kofa wa aglaqal abwaba ya kulle dukkan kofofi allati qad tuaddi ay ila irtikabi mithla hadhihi alfahisha an-nuqra wato wanda zai sa duk wata alfasha da za ta sa a ji a aikata irin wannan alfasha mai muni aka kare ta aka ce a toshe ta wa min zalika daga cikin wannan anan hadisi abin nan ɗaya nan an abi raihana radiyallahu an an samu daga raihana abi raihana radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an mukama'atir rajulin rajula bighairi shi'arin wa mukama'atul mar'atul mar'ata bighairi shi'arin yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana namiji ya kwanta da shi da namiji ɗan uwan shi su haɗa jiki da jiki ba mayafi a tsakani shi yasa aka ce idan yara sun fara girma sun kusa kai balaga sun kai shekara goma sai aka ce ku rika umarta su da su yi sallah in ba su yi ba ku ladabtar da su sannan ku raba masu wurin kwana hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce in ba wadata ta cewa kowa ya samu wurin shi to ai kowa mayafin shi yadda idan zai lullube sai lullube ko kuma ma in za a kwanta a rika yin kai da ƙafafu shi wannan kan shi can ya rufe da nashi mayafin wannan ma kan shi nan ya rufe da nashi mayafin to an tare wani abu amma su kama juna su rungume juna maza da maza dan gudun kada wannan bannan dan in suna jin dumin juna da dama malaman fiqh ka suka ce suka ce duk yaro da ya taso shi da dan uwan shi suna kwanciya wuri daya su rungume juna bayan sun kai shekara goma goma ko sun wuce goma ko mace da mace su kwanta wurin kwanciya su rika rungume juna ba ya fi tsakaninsu su haɗu da juna suna jin ɗumin juna ita matan nan in ta taso yarinyar nan za ta tashi fitinan na jarababba masifaffa shi ma namijin zai taso fitina kamar ɗan kwikwiyo ko ɗan bunsuru ya fito to shi ne nan kun ji shi nan saboda haka ba a so a ake ce ma abun akwai waɗanda suke cewa muka'ama muka'ama amma shi daban ne shi za mu zo kai shi akwai mukama'a akwai muka'ama kulure yana nan gashi nan ƙasa amma asalin su a larabci akwai mukama'a akwai muka'ama wancan ana taqdimil ain a wannan ana taqdimin mim na farkon shine mukama'a mukama'a shine namiji da namiji su rungume juna su kwanta da juna a lokacin ba mayafi a tsakanin su kwanta su ya su bayan sun fara girma haka mace da mace su haɗu da juna su rungume juna gaba da gaba su kwanta an hana wannan wannan sai mata da miji su ne aka ba damar yin haka nan to a zaman aure su ma fa amma ba ma musamaha ba ba wasifahan ba a aure mata da miji wannan shi shari'a ta ba su suna daga cikin ma mu'asharar zaujiya wanda ake jin daɗin zama da juna amma wani da wani su yi wannan kwanciyar ko wata da wata an hana kun gan shi nan wa fi riwaya shine muka'ama kun shi ko badalan min mukama'a ai bi taqdimil aini ala al ana gabatar da aynu ala al sannan nan kuma ai wannan wato shine abin da ake nufi bi taqdimi wal mukama'a in an ce mukama'a bi taqdimil mimi ala al wanda muka faɗi kenan can ko mukama'a kenan shine ai al-mudaja'a shine kwanciya a kwanta kwanciya kwanciya ta kwanciya da wannan mutum su kwanta in an ce muda'aja ana magana mudaja'a bi yawancin abin da ya zo da ma'anan mufa'ala to ba mutum ɗaya ke yi shi ba mutum biyu ne in za ka ce dambe mulakama ko ko musara'a ko kowa da ka ce mun yi kokowa a ya nuna ku biyu ne ko sama da haka baya wa mutum shi kadai ya ce yi kokowa baya wa mutum shi kadai ya ce yayi dambe haka ne sai dai a ce sun yi dambe su biyu daga biyu to sai zama alawazni mufa'ala wannan sarfu ne alawazni mufa'ala to duk mufa'ala idan za a ce musara'a mudaraba mulakama dukkan su mutum ɗaya ne fiye da ɗaya to mudaja'a shine kwanciya mutum biyu da namiji da namiji a shimfiɗa ɗaya ba mayafi su kuma su yi gaba da gaba su riƙe juna su kwanta haka an hana manzon Allah ya hana wannan ku ji ya jama'a saboda mu kada mu rika sawa manzo Allah cikin gidaje kuma ana hana yara wannan daga lokacin da suka kai shekara goma ya fito ko to haka nan mata ma ba a barin su su yi haka nan din su ma duka nasu ɗaya ne wasu kuma suka ce abin nan in an ce wancan bi taqdimil mimi ala al-ayn kenan al mubajaa yuqalu li zawji al-mar'a huwa kami'uha akan ce ma mijin mace sai a ce kami'uha abokin kwanciyar ta kenan ita ma kuma ana ce mata abokiyar kwanciyar shi ai ji'uha abokin kwanciyarsa ai almukama amuka'ama ai wannan kenan abun nan din su ita amma ko in aka zo in aka ce ama shi kuma bi taqdimil aini shi kuma alal mimi idan aka gabatar da ainun akan wannan fa larabci ne sosai kuma ku rike dan wani wurin dan wani wurin za ku tada kalmar ne ba zai maku wannan bayanin ba kawai zai ce maku ne almuka'ama ko kuma ya ce mukama'a kawai ya wuce kawai ba ruwan shi ka sani ko baka sani ba idan eh, ka je ka ta neman kundin kalmomi in baka sa baka fada kundin kalmomi daga nan ka gama karatun da kai awa ɗaya kana neman kalman in ma baka auno baka samu ma'aunin ta ba za ka zo ba ba za ka tadda muka'aman ne a wurin fassarar kalman ba za ka gaishe haka ba ba za ka same shi haka ba ana ɗaukar ta a wazaninta ne kawai za a ɗauka a ɗauke ta a sanin in baka gano wazaninta ba ba za ka iya gano ta ba kai kwana kana neman ta a kunnin kalmomi Allahumma illa wata kila ba sai ka duba ka ce kai kana da lisanul arab amma ka duba gaba ɗaya ba wannan kalmar, kai dai ba ganta ba ma'auninta ne baka sani ba to wannan shine abin nan din yana da gayatu ahammiya sanin wannan fa ai ku matsalar kuma ku yan hutu ne ba ruwanku yanzu mutum nawa nake da lisanul arab anan ya daga hannun gani ha ya kwana ba ko daya kai sai dai ka nuna wani kaji dan barno da kokari wai ga wani nan kaifa na wai kai dan ba kaji ka yadda ka kai ne yayi sa ku daga hannun ga mai mai risala arawa cikin ku eh yawa duka babu aiko ka san muna mun jika wanki sabo to da me zaka gane karatu da me zaka gane abun ka gane yanda ake so aje gaskiya ba ku tashi karatu ba wallahi ba ku shirya ba kwata-kwata ba ku shirya ba kayan ƙari kawai muke ɗauka na za ku koya yau shi na ji an dawo to ai wani abin ba zai koyi ba a nan zaman da ake nan ba a nan za ake koyi shi ba ba na ake koyi shi wannan ba ba nan nan ba ne da lallai aiki da da wurke ne to abu akwai ban mamaki ta domin bai abin mu tafi kawai saboda haka wannan shine sai aka ce shi muka'ama ba mukama'a ba mun gama mukama'a mukama'a shi ne kwanciya tare gaba da gaba a haɗa gaba da gaba da wani namiji da wani namiji dun maza biyu ko dun mata biyu su yi wannan an hana saboda gudun kada a riƙa yin wannan banna ta zama an saba da wannan banna ga banna ga kuma masifan to muka amafa shi kuma bi taqdimil aini shi kuma alal mimi huwa taqbilun fil fam fi famil shine sumbanta ga bakin wani ka sumbanci wani baki da baki to an hana namiji duk yadda suke ƙaunan juna da shi da wani to su sumbanci juna baki da baki an hana haka nan mace ta ɗau bakinta ta sa cikin bakin wata mace ‘yar uwarta ta sumbanta shi ma an hana ta wannan kawai an bar shi ne tsakanin mata da miji in kun iya ma kenan domin malam sani ai dan ya kada kai ina bai taba ba dan ya to kai dan barro boko to boko dai ta kada haka na shi koya mutane hada waki da waki? ina ba boko wane ina ba boko wane ku dai kawai baku iya ashe baku ba iya zawa aure ba ba ta ku azaba kawai suke sha la ilaha illallah kai dan barno kana ji a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shigo gida baki yake fara wankewa saboda yana zubar da matan shi kai ka zo ka ce wai boko ne ina a boko wane Ashe wuya ake sha kukan ta sumbantar mata ita ta sumbance ka kana kai Allah ya kai mu karanta hadil arwa kana ganin har cewa shi yasa aka so bakin namiji ya zama shi yana da dan girma bakin mace kuma dan karami dan tsukakke saboda shi namiji sai ya shigar da shi cikin nashi ya lubbe shi kawai ya lubbe bakin sai ya tsotsa bakin gaba ɗaya ya saka shi cikin nashi ya rufe gaba ɗaya kif <laughs> kai idan na ta yi zama wake ke ba kwayi ba na ta dan karami ake so in ka tashi ma aure ka je ka dauko bukatan bakin nan dan karami a tsaya ne ka kalli bakin ta yake dan karami ne kai kuma ka auna da naka to naka ya fi girma to shikenan naka saboda ana so ne a dauki nakan ya hau bisa ya shige cike kai a bari yaran sai kun zo hadil arwa za ka gani za ka gani yana kwatanta har da bakin yan aljanna yake magana cewa ga yadda bakin su yake ga yadda bakin mazan zai zama wajen abun nan tunda za a canza halittar dan aljanna zai shiga aljanna to har a bakin shi ma sai an canza mai baki in da bakin shi dan karami ne sai a dan kara mai girma ita waccan mace in bakin ta wawa keken baki ne sai a tsuke bakin ya koma dan karami ba na son maganar ta tsawo ne da an wuce nan ma a wari a wari ya nan sai kungo a ah, ina za ce wani zai da sheka dawo a yana daga cikin abin da ke sa mu'asharar zaujiya ko ba ka nan ka rika tuna da kai irin waɗannan abubuwan haɗa jikin nan da kake gani a rungume juna ko ba komi wannan rungume junan ita mace abin da take ji a wannan ba a kwatanta irin wannan abu in dai kana mijinta sannan ka haɗa ta riƙe ta da wannan jikin ta ji da ji wannan ɗumin a ba malam abin ba a cakomi. komi malam zani balle ai mu'anaka a haɗa wuya ga ɗan aljanna an ce in ya je lahira ya haɗa wuya da shi da matar shiga aljanna ba kafin ya sake ta ta sake shi sai ya gama shekarun da ya a duniya shekarun nan sun ƙare wani ranar na ya ce man wai wala wani karatu wallahi ana yi dai kuma akwai yaran mu akwai akwai matan mu akwai waye dai sai a rika dai dan abu nan ba za a bari ba inda ya zo a littafi ta faɗi dai wala sai ya ce wani ba makaranta ba ce makaranta komi take magana sai dai abin da ya saba ma shari'a kai ne malam sani ko eh wannan yana cikin mu'ashara zaujiya za ku gani har ummul mu'minin ba ta manta da wannan abin tana tuna an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yace a ja tambayo ummu salma abun nan ba cewa manzon Allah yakan sumbance su a cikin azumi da azumi da abun nan ita sai ta ce sai ya ce in ta ce ba a yi mata ka tambaye ta ka ce amma ummul mu'minin ta ce ana yi mata ita sai ta ce da ya je tambaye ta sai ta ce ni ba ya yi man amma dai ina ganin yanayin ummul mumini na Aisha saboda ita Aisha nan yadda yake son ta son nan ba dan kadan bane so mata da cikin mu'asharar zaujiya akwai mu'anaka sannan akwai takbil akwai mu'anaka mu'anaka shine sa masu wuya da nan wuyan wuyan kai shigo ta nan ita na ta shigo ta can ko kuma sumbantar ta sumbantar ka gana ma fuska an ka gana ma ina ka gana ma goshin ka gana ma hanci ka gana ma a kunne in ka dan tabo kunnan nan malam sai ka ji zaka mutu malam sani to sai ta ji tana son zama da kai sosai saboda wannan mu'ashar ka wani wani ka gani ka laso kunnan nan ka gani wata ranki eh ka wani ka gani ta je ta amma wani rana ka taba wata kunne ka gani da za ka gata yi ka taba kunnen ka gani ka je ka kawai kalla shi kunnen nan ka yadda za ka ga tayi malam zani kai wata haka nan ka gani hali suna ƙara son ka ka sumbanta kuma ɗan haka aka ce maza su gyara baki matan ma su gyara baki kowa ya gyara baki saboda mu'asharar zaujiya tana ɗauka waɗannan abubuwan da yawa amma shi ke nan nunu sai sa na ce maka wani malami da ya wazi wata rana ya gaya wa mata ya ce ana sumbantar namiji namiji yana sumbantar namiji ya zo da cefa ne kawai ya ga ta wai za ta tarbai ran nan ya ga ta yi haka kawai za ta tarbai ya ga ta yi haka da hakuri sai yadda leda ya ruga da gudu ya waje da gudu ya ce yau kuma cizo har da cizo wanda shi bai taba ganin an yi haka bai taba ganin an tarbe shi bai taba ganin an ta yi dariya ba sadda ya zo yanzu da ya ga kawai ya ajal kawai ta ya ta rugo da gudu ta yi haka ya ya ce kai sai yadda leda kawai sai baya da gudu ya ce yau ya yi mata laifi cizo za ta yi ina cizo mhm. to ba a bari ba a saka nan to ashe dai mamu in ma mutum ya je aure shi bai ma san ma irin yadda bai ma san abin da malamai suka sifanta mai matar da zai kalla ya aura ba wanda zai ji daɗin zama da ita mu kawai mutum abin nan ne su ko ba su bari ba har kafarta damtsanta na kafa sai da suka kwatanci irin wadda ga damtsanta bayan wannan abun nan din bayan in aka wuto agara idanun su kafarta to an gaya ma kala kalan wanda zaka kalla irin wannan mai iri kaza ga irin ta in ka samo mai iri kaza ka bani to baka ga kulli ko komi kai baka gani ba a me yasa ka ce ka kalli kafan da tafin hannu a tsaya nan tunda ba babin aure yake ba in an zo hadil arwa kun ji da kanku inda na ibn al-qayyim zai faɗi sai waje da na ban jima yana da kun saya Littaf. ai shi da aljanna za a eh a toba to yanzu zai a gama wannan saboda haka aka ce kada a yi shine taqbil to wannan ana maganan baya halatta mutum ya sa bakinsa a cikin bakin wani namiji baya halatta mace ta sa bakinta a cikin bakin wata mace ƴar uwarta to sai dai maganar mata da miji shi wannan su ne halatta to ku kun ce ko na mata da mijin ma ba ku gane shi ba ku abin nan ba to wannan dai shine asalin abin nan din su yara kuma ana sumbantar su sumbanta irin wannan sumbanta irin ta abin nan ba a sumbanci yaro a sumbance shi a fuska yana sa yaron ya ji yana son ka har ma wata ransa ya gaya ma saboda wannan sumbantar da kake mai ya ce wallahi ba ina son ka haka za su gaya ma sosai saboda da gaske suke yi wannan abin da kake musu ya sa ha a cikin rai da gaske suke suna son ka ne mai yara ƙanana an gaya muku wani da ya zo ya ga yara ya ga annabi yana ya dau yara ya rungume yana sumbantan su ya ce masu ya ce ku kuna sumbantan yara ya ce muna yi ya ce shi ko ne yana da yara sama da goma amma bai taba ɗaukar wani ya sa bisa ƙaba ba ko ya sumbantai annabi ya kalle ya ce to mimi za mu iya matan da an cire tausayi daga zuciyarka baka da tausayi abin da za mu iya ma kuma lokacin umar dan khattabi radiyallahu anhu wata rana ya nada gwamna gwamnan zai tafi ya zo ya anshi takarda da aka tura shi sai ya zo ansa takarda sai yaro ya rugo daga cikin gida ya zo ya hau bisa kafar umar umar ya sumbance shi a'a sai shi ya ce mai umar kuna sumbantan yara ƙanana ya ce muna sumbantar su kaifa ya ce shi yana da yara wajen goma sha bai taɓa sumbantan wani ba sai ya ce kawo takardar nan da na baka sai kawai ya anshi takarda ya ce an soke ka daga zama gwamna kai da baka ji tausayin 'ya'yanka ba ya za a ka ji tausayin 'ya'yan wasu aka kwace wataƙila ku ce mu ba al'adar mu bace abin nan ba amma musulunci ai shi ya tsara yadda ake abubuwa ne yadda za a so a ji daɗin su da abin nan ba ba wani abu a ciki ba wani abu to da aka dai kun ji to dai wannan shi ne wata taqbilul ghaib ay akhdhu min ka'am ay an an ci ukhidha ne min ka'amul ba'ir an samo shi ne daga ta'amul ba'ir wa huwa annahu yushaddu famuhu shine ana sa mai linzami a baki idan haja hatta la ya'udda idan ya burkuce dan kada ya ciji mutane kamar an sa mai raƙumi kamar an sa mai takunkumi kenan ai wannan kenan qawlu bi ghairi shi'arin ma'ana aka ce bi ghairi shi'arin ana nufin ba mayafi tsakaninsu ba wani abu da ya shiga tsakani in akwai kaya akwai tufafi ba matsala ai bila hajibin bin taubin babu wani abu da ya tare su na tufafi in akwai tufafi tsakanin kowa da kowa shikenan qultu wa min hadha alhadith daga wannan hadisi ya tabayyana lana anna al-islam nahar rijalu an yuqabbila ahaduhum al-akhar fi famihi kun gani daga wannan hadisin yake nuna an hana namiji ya sumbanci namiji dan uwan shi baki da baki wa huwa ma yahduthu kaseeran min fi asrina shine ko yanzu abin da ke faruwa a zamanin mu yanzu wa kaza nahan nisa an tuqabbila ihdahunna sannan kuma an hana mata su ma kada ɗaya ta sumbanci ɗaya cikin baki ai fi famil ukhra ai al ukhra fi famiha shi ma baki da baki kama la yajuzu lil mar'ataini ay tajarrada ay ta tasawbin wahid kamar yanda bai halatta ba ga mace biyu su biyu mata su kaɗaita a cikin mayafi ɗaya su da mace da mace wata wahida in kanat ihdahunna bi jiwar al-ukhra in ɗaya na kwance a gefen ɗaya ala firashin wahidin akan shimfiɗa ɗaya wa kadhalika rijal to haka maza ma bai halatta ba ya fito ko na biyu na ƙarshe wa fil hadisi sharif ya zo cikin hadisi wanda yake ingantacce la yanzuru rajulu ila auratin rajul kada namiji ya kalli al'auran namiji dan uwan shi ya ce wa ai namiji ne wala tanzuru al-mar'a ila auratil mar'a ita ma mace kar ta kalli al'aurar uwarta mace wala ya fi rajulu ila rajuli fi thawb al kada wani namiji da shi da wani namiji su kwanta cikin shimfiɗa ɗaya su rufe mayafi guda walal mar'a ilal mar'a fi thawbil wahidi kada mace da mace su shiga cikin mayafi guda ɗaya da ita da ƴar uwarta su kudundune tare suna ganin tsiraicin juna an hana haram ne ba ta cewa mace ce yar uwarta ba komi shi ma baya cewa namiji ne dan uwan shi ba komi wannan abun haramun ne haramun ne baya halatta mata da miji shi ne aka ce za su yi hakanan. wallahu ta'ala alam wal naktafi bi hada bayanan nan ba ta takwas masarir qaumi madyan ay Allah ya tsare mu su ma da su wannan mutanen madyan kenan na'am na'am subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وحذر أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب انا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وعرفنا الله